bincike ya nuna cewa yara sama da dubu talatin da hudu ne a jihar adama ke fama da ciwon tamowa sabili da ba a shayar da su nonon uwa zalla ba har na tsawon watanni shida da hakan ke sa ana samun karin adadin yaran da ka iya kamuwa da ciwon tamowa a jihar kuma don haka ne ma asusun tallafawa yara na majalisar dinkin duniya unicef tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar adamawa shirya wani gangami na faɗakar da iyaye muhimmancin shayar da nonon uwa kwamishiniyar kiwon lafiya a jihar dr fatima atiku abubakar ta ma shawarci mata ne da suke shayar da jariransu nonon uwa har na tsawon watanni shida domin a ce wata nunan uwa na makon ne da sinadaran da jarirai ke bukata don girma. Shawaran da zan ba mata shine eh, muna so su san cewa shayarwa da yaransu shine zai sa yaran girman kwakwalwansu a yi daidai kuma yaran su tashi da hankalinsu in suka je makaranta su fahimci abun da ake koyar musu a makaranta. So shawaran da zan ba mata kenan. To ko me zaki ce ganin cewa wasu matan ma ba sa da kuzarin shayar da jariransu nonon uwa kuma wani faɗakarwa kuke yi game da abubuwan da ya kamata a yi hai layo da kwamishinar kiwon lafiyan eh dama ba ka san aiki da mutane aka san mutane adamawa da shine noma ko mutum bayi da shi kam zai noma kam za a iya yi kuma abun da za a koya musu akan cewa to irin abincin da za su noma don you know, su samu su ci su samu karfi su ba su shayar da yaransu ku ne za ku taimake mu a dinga giya ma mata akan cewa yana da kyau su shayar da 'ya'yansu canza rayuwar mutane kasu kuma kun san yana da wuya kuma zai eh, ɗauki lokaci amma dai in kuma 'yan midiya kuka ci gaba mana da you know, fahimtar da mutane akan cewa um, you know, yana da kyau su su shayar da yaransu irin na abubuwa zai rabu. Ita ma wata jami'a daga asusun tallafawa yara na Majalisar dinkin Duniya UNICEF wanda ofishin ta ke Bauchi da kuma wata jami'ar kiwon lafiya a jihar Adama Malama Hauwa dukkaninsu sun yi karin haske ne kan hanyoyin da mata za su ke bi domin shayar da jarirai da kuma irin abincin da iyaye ke bukata yayin shayarwa. Sunana ne Philomena Irene ina aiki da UNICEF a Bauchi. Muna yi partnership kokeri da gwamnati Adama adamawa akan ciwo tamuwa tamuwa yana damu yara to muna so maza da mata da hakimi da imam da alfanamu to gya mata ya ba yara nono karka ba yara ruwa su sha nono kede ya yi da za su wata shida. Adama State Government da eh, eh, UNICEF suna kokari idan suka zo bayan suka zo kamar wannan abu muna gwada da shi kun ganin in ya tsaya a nan ja to za mu sa yaro a program akan cewa nashi din ya yi akwai abubuwan da ya kamata a bashi kafin ya zo kuma yana ci gaba da eh, na cikin gida saboda yanzu kamar northern adamawa shekara biyu yanzu mata da maza ba su samu lokacin noma ba saboda haka akwai yunwa a ta gefe nan sanan kuma gaba da idan dama kowa yana samu abincin da yana ci daidai gidan shi yanzu ya zama in mutane biyar ne yanzu ya zama mutane goma so dole a kota ina a adama muna da wannan da ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya